gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari rahim wata bakwai kashi na tara jaka ce mai dan girma a hannunta ta kalli prince ishak ta ce ka ɗauko kayanka da zaka sake da brush Kaga idan muka tafi ba sai mun sake dawowa gida ba. Ya zana fuska ya danyi don wannan tunanin san bai zo masa ba. Bai amsa ta ba ya wuce hanyar ɗakinsa. Ita ma bata damu da sai ya amsa ta ba. Shadda ya ɗauko fara da brush ɗin shi ya kawo mata. Karɓa ta bata san lokacin da ta ce, Baka da kaya ne sai farare? Da wani yanayi a fuska sai ya amsa mata da faɗin, Ina da, kawai na fi son fararen ne. Bata sake ce masa komai ba, ta ɗauki jakar suka nufi hanyar fita. Cikin sauri wata hadima ta tabo ta tsugunna ta karɓi jakar husuna. Ta so ta hana ta amma Prince Charles mata wani kallo, hakan ya sa ta sakar mata jakar. Kallon da ya sake mata da yake nuna alamar good. Ta yi murmushi suka sa waje. A hanyar su ne yake mamakin yadda aka yi wasu na ke karantar shi. Ba sai ya buɗe baki ya magana ba, tana gane duk wani abu da ya ɗora a kan fuskarsa. Wasu nan ma bata kawo zancen a rai ba, ita dai in yi abu kawai tana ganewa ne. Shigarsa asibitin likita ke musu albashar cewa an samu ci gaba. Bugun zuciyarsa ya kai hamsin. kuma suna sa ran zuwa anjima idan bai ragu ba za su iya masa aiki don a rage pressure din da ke kwakwalwarsa. Wasu ne ya raka cikin ɗakin da nas yake ya tabbatar ta nutsu waje ɗaya sannan ya koma wajen likitocin sai kai masa bayanin yadda komai zai kasance. Tambayar siye ko za a iya moving ɗin nas zuwa India sai a masa aikin a can. Suka ba shi tabbacin cewa su ma za su iya yi. Suna da duk likitocin da suke bukata da kayan aikin. Kuma a halin da nas yake ciki, motsa shi zai iya kawo ta babbar matsala. amma da yanayin ci gaban da ake samu komai zai daidaita da yardar Allah inda ya bar ne ya same ta tana ta danna danna a waya ita kam chatin suke da Ammar tana jin shigowarsa ta ce da Ammar din tana zuwa ta kashe wayar ma ga baki daya kujera ya ji a hankali ya zauna kusa da Husna sun jima a haka shiru kaman daga sama ya ce mata ba ni labari da mamaki a fuskarta ta kalle shi tace wani irin labari idanun shi ya kafa mata sannan ya ce kowane iri ma na gaji da sauraron bugun zuciyata ne idanuwansa sun sa duk ta bi ta wani daburce. Ya kula ta rasa me za ta ce. Hawa Batsun tambaye ki abu kina bana amsa. Ta jinjina masa kai alamar ta yadda. Tunani ya ɗanyi, kawai sai ya samu kansa da son saninta. Menene full name ɗinki? Wata ya karamar dariya ya bata, ta ɗauka zai tambaye ta wani abu mai muhimmanci. Mutumin nan yakan bata mamaki lokaci-lokaci. Sai da ta gyara zama sosai sannan ta ce, Husna Abdullahi. Ya jinjina kai ya ce, Tell me more about you. Kallon shi tai ta ce, Sai dai kai ma za ka amsa min wasu tambayoyi. Ta wani maganar da ta yake yi, ya wani ɗaga gidansa sama alamar anya yadda kuwa can ya ce, All right. Ta yi murmushi sannan ta ce, wa suka yi wa nasu wannan dukan, me sa suka yi masa? Ya yi shiru saboda tambayar ta ɗan taɓa shi, sai da ta yi zaton ba zai amsa ba sannan ya ce, Me sa kika aure ni? Tambaya ta zo mata a bazata da sauri ya ɗora. Ina son sani, Zan amsa miki taki tambayar idan na ji dalili, and please, be honest. Yana son sani ne kafin ya amsa mata tambayar da ta kasance sirrinsu ne. Cikin idanuwansa ta kalla, don tana so ya ga gaskiyar abin da za ta faɗa. Ta ce sa na aka yin aure ka. Sai yanzu ya san dalilin da ya sa ta tsane shi, kamar yadda aka yi masa dole ya aure ta, ita ma haka ne. Kaifa, ta bukata a takaice, ni ma haka. Suka yi shiru, a hankali ya ce mata, Asalin sarautar garin Kano a hannun kakannin kakanninmu take. Kafin daga baya su sarki Saif su karba. Bayan lokuta sun shuɗe ne sarauta ta sake dawowa hannunmu, bayan rikicin da aka yi mai yawan gaske. Hakan yasa aka zauna sulhu cewa idan wannan gidan suka yi mulki suka sauka, zai koma hannun ɗaya gidan. Sai zaman lafiya ya samu. Wannan karan idan babana ya sauka sarauta hannunsu za ta koma. Sai dai mutane sun gaji, ba sa so a hakan. Suna so in ya sauka a bani ne. Wannan shine dalilinsa na san dauke duk wani jini na gidan kan wannan mulkin. Ban taɓa son shi ba, bai taɓa burge ni ba. Sun dauke hudi a kan shi. Hakan kawai dalili ne da zai sa na tsani komai a cikin mulki. Gashi yanzu idan sun sake yin nasara za su dauke min Nasir. An san su suke yi, sai dai bayi da za a yi mu ɗauki mataki tunda ba mu da shaida da za mu bayar a kotu. A jiya zuciya wasu da ta sauke tana mamakin kalar wannan rikici nasu. Allah ba zai bar su ba, ya yi shiru kawai. Ranar ma a wajen na suka kwana, ita kan bargunan shi kam a zaune. Sati biyu kenan cif komai ya sauya musu. A asibiti suke kwana a nan suke kusan yini. Ana samun ci gaba a farar likitoci. Dan ita kan na idanuwanta ba sa gane mata komai, tunda har yanzu na tsin bai bude idanuwansa ba. Motsi ma bata ga yana yi ba. Hatta da numfashi da taimakon na'ura yake yin sa, abinci sai ta hanci. husana za ta yi magana da Prince Ishak. Za su ɗan yi hira, Tun tana jin wani abu idan ya riƙe ta a jikinsa har ta daina, saboda bayan da za ta yi da shi. Takan ji kamar ba ta kyautawa Ammar, sai dai a sati biyu har ta saba, tunda ba wani abin yake yi mata ba da ya wuce riƙe ta a jikinsa. Kuma ta gaji da ƙaryata zuciyarta hakan baya mata daɗi. Tana son ƙamshinsa da ɗuminsa duka. Ta nemi duk inda tsanarsa take a zuciyarta ta rasa. Gaskiya mutane da yawa sun yi gaskiya. Kar ka yanke hukuncin yadda kake ji akan mutum sai ka zauna da shi tukunna. Ta kula shi mutum ne mai bala'in yanga, sai dai baya so a yi masa. Baya son gaddama. Komai nashi da tsari yake yin sa. Bata san me take ji game da shi ba. Dan yanzu komai rudani yake saka ta. Tunaninta da yanayin komai. Abu ɗaya take da tabbas a kansa, san Ammar yana nan. Duk da yanzu ba ko da yaushe take tunaninsa ba, sai dai da ta ji muryarsa komai yake dawo mata sabo. Kalamansa na kai ta wajaje da yawa da sukan kai a soyayya. Dan ma faɗan da suke yawan yi kwana biyu, ta mishi uzuri saboda ita kanta ta rasa dalilin da yasa take biyo Prince Shark asibitin. Idan har za su koma gida sai ya mata tayin ta zauna, ita ce take kiyawa. amma kuma gani yake yi kamar zai rasa ta ne, tsoron shi ta soma kulawa da su. A bangaren Prince Ishak kuwa, zai iya cewa abin da ya faru da Nas ya tana masa da alkawarin da ya ɗaukar wa Hudi a maganarsa ta ƙarshe a rayuwarta. Ya ma zai manta, sa za ta so ya samu farin ciki, sai dai ko bai mata alkawari ba ba za ta manta a gurinsa ba daraja san da yake yi mata da yanwantaka ta wuce hakan na bai ma san me zai ce da zuciyarsa a kanta ba yakan jima bai yadda ya shaku da mutum ba ko abokanansa yawanci na karatu ne sai na asibitin shi da ya daɗe da barwa Dr. Hisham ragamar komai tun bayan rasuwar Hudi. Banda Kamala bai yadda da kowa da sirrikansa ba. Shi ma babansa ne sarkin fada, kusan tare suka taso da Prince Shak ɗin. Zuciyarsa tana da rauni mai yawa ta wannan fannin, sai dai tana da saurin sabo. Koya za ka masa karamci baya mantawa. Yanzu kam ya saba da husi ba zai yi ƙarya ba. Sabon har mamaki yake bashi in yi hange zuwa wasu lokuta can baya. Yanzu auren sa ya kusa ta sama wata na biyar kenan. Rayuwar babu wahala, a haka muke ta cinye kwanakinmu. Sun ɗan koma gida su huta, nan Husna ta bashi ta shiga cikin abinta. Sai da ta kwanta ta huta suka yi waya da Ammar sannan. Har za ta fito ta tuna, ta kira kausa ta faɗa mata abin da ya faru ta sha mita cewa ba ta da kirki at least ko da ba za su zo ba su yi masa addu'a yana zaune babban falo yana kallon yadda duniya take a tashar aljazira husna ta shigo ta zauna gefensa ba tare ta ce masa komai ba ya sauke numfashi yanayin fuskarsa ta kalla ta ce mishi ya dai me yasa ba za ki taɓa kiran sunana ba ne husi Tunda yanzu na samu ana kallon fuska na, sunan kuma sai ya gagara ya bukata yana ƙarasa maganarsa da murmushi Taran na ya so mace mata husi ɗin nan, sai ta ji sunan ya mata daɗi. Idanunta na kan kafet ɗin ɗakin, sai take jin wani iri. Sau uku tana buɗe baki za ta kira sunansa, sai ta ji ya makale a kan harshenta. Ba za ta yi mishi ƙarya ba, da haka ta ce, sunanka yana min nauyin faɗa ne. Ya wani ya tsine fuska mai kyau sannan ya ce, ni kuma na gaji da zama nameless a wajenki. Murmushi ta yi ba tare ta ɗago kanta ba. Yana jin daɗin yadda yake da tasiri a kanta, ko ma wani iri ne. Muryar shi can ƙasan makoshi ya ce, ina jinki ko sunana ko kuma ki zaɓar min wani a iya wannan zaman nasa tana karanta halayyarsa ta sani idan ba ta yi abin da ya bukata ba ba zai kyale ta ba gentle sunan ya sabuto mata da sauri ta ɗora da faɗin zan kira ka gentle yayi murmushinsa ne ya ba ta amsa bai sake cewa komai ba jingina ya sosai da kujerar ya ci gaba da kallonsa yanzu har ta so sabawa da wasu halayensa Yanzu zai yi mata magana kamar za su hira mai nisa, sai kuma ya shiru abinsa. Prince Ishak akwai yanga. Wasu lokutan sai su yi awa biyu zaune bai ce mata kanzil ba. Yana magana amma sai in ta kama. Rana ce mata yi su kwana a gida. Ya waya ya ce ko ya aka samu canji a kira shi. Ta ji daɗin hakan don haƙurin Ammar ya kusan ƙarewa. A yi kamar sha biyun dare suka kai suna hira. Cajin wayarsa ya ɗauke da ba su haƙura ba. Ba da wannan abin da ya faru ba, da ta na sun koma Kano, don wata ɗaya da 'yan kwanaki ya kamata a ce sun yi a garin Abuja, amma yanzu har sana shirin dosar wata uku. Ta ji daɗi sosai da karsa ta zuwa asibiti ita da mijinta suka duba nas, don kam ya zama ƙani a wajenta. Ranar da nas ya cika sati uku a asibiti sun dawo gida wajen azahar. Prince Ishaq ya fita ya ce mata akwai abin da zai yi. Kallo take son da ya dawo, ya zauna kusa da ita yana wani langabewa. Gajiya ko? Ta bukata. Ya daga mata kai. Kallon shi take yi akwai abin da ya canza mata yau. Fuskar shi ta wani fa fayau. Me babu a fuskar ka? Ta tambaya tana kallon fuskar. Dariya yi, ta jima bata ji dariyar nan tashi ba. Ita ma sai abin ya bata dariya. Aski na fa. Ya karasa magana yana dariya. Wasu na ta yi shiru. Haba, shi yasa ta ga fuskar ta sata mata wani irin fayau. Suna zaune aka kira la'asar, ya tashi ya nufi masallaci. Ita kuma wasu na ta yi nata ɓangaren. Tana yin sallar la'asar ta san za su iya komawa asibiti, da haka ta miƙe. Wanka ta fito tana kwalliya a gaban Miro da ya kira ta. Ta daga wayar ta sa iPhone. Cikin muryarsa mai sanyi ya ce mata tawon? Kaman ba kya son kashe auren nan ne ko? Ta yi murmushi kamar yana ganin ta ce, Nawon ba haka ba ne. Ka yarda da ni wallahi na rasa hanyar da zan bi ne har yanzu na kasa kashe auren nan. Kai ka san ina son ka. Sallah ya dawo bai ga wasu na a falon sama ba. Da haka ya bangaren ta ya faɗa mata ya yi waya da likitan nas. Komai yana nan yadda suka bar shi ɗazu. Baya jin za su koma yau, sai dai zuwa da safe, in ya so sai su kwana a wajensa. Kwankwasawa ya yi haso biyu shiru, ya ɗauka ma sallah take ya tura ɗakin da Salama ya shiga. Tana zaune kan stool tana shafa mai, jikinta sanye da doguwar riga. A kan kundinsa take furta komai. San bata ji shigowarsa ba. Da duk kalma ɗaya da za ta fito daga bakinta, sai zuciyarsa ta yi wani irin dokawa. Lokaci ɗaya ya tuno maganar Hudi a wani lokaci can baya. Yayana ka zama mai haƙuri, sai dai karka yadda a wulakanta mana darajarka ta kowane irin fanni. Yau shi Prince Ishak, matar da take cikin gidansa da igiya aurensa uku a kanta, ita ce take waya da wani ƙato, har take faɗa masa maganganu irin wayannan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yake ta maimaitawa a zuciyarsa. Yana fatan daidaita hankalinsa kafin zuciya ta sa shi aikata abin da ba shi kenan ba. Kusa da kam hankalinta kwance take wayarta. Tashi ta don ta ɗauko ɗan kwale rigarta, Tana juyawa ta ganshi tsaye jingina da ƙofa. Idanunsa kawai da ta kalla, ya tabbatar mata da ya ji komai da take faɗa. Tsaye yake har lokacin ya kafa mata idanuwan nan nasa da suke bala in yi mata kwarjini. Ji ta kiya iska da take yawo a cikin ɗakin ta tsaya cak, a hankali ya taku, ya ƙara so inda take. Yanayin yadda zuciyarta ke dokawa, ta ɗauka fitowa za ta yi waje tsaba kiɗimi da ta yi. Bata taɓa kawo waranta zai kama ta ba, ko kuma za ma ta ji abin da take ji yanzu idan har ya kama ta ɗin. Bai ko kalle ta ba har ya ƙaraso, ya sa hannu ya zare ofis ɗin daga ta Ya zo ɗaukar wayar ta kai hannu wajen, ya haɗa da wayar da hannun nata duka ya riƙe. Jikin bangon wajen ya tura ta. Kalar riƙon da ya mata a wajen nesa ba ta kiciniyar ƙwacewa ba. Idanuwansa sun sauya saboda ɓacin rai. Bai taɓa zaton zai yi kishin wata mace bayan hudinsa ba. Tare da hudi bai san kalar wannan kishin ba, saboda ya san shi kaɗai ne a zuciyarta. A yanzu ma ba zai ce ga kalar ɗacin da yake ji a ransa ba. Ya ma kasa mata magana. Kallanta kawai yake, kuma ta ƙi yarda su haɗa ido. Kanta a ƙasa da bayyanannen tsoro. Ya matsa kusa sosai, yana sake haɗe ta da bangon. Tana jin hucin numfashinsa kan fuskarta saboda kusancin da suka yi, amma ta ƙi yarda sa haɗa ido. Hannunsa ya sa ya ɗago mata haɓa, ta ko sauke idanuwanta cikin nasa, da sauri ta rufe su gam. Abin da take ganin cikin nasa idanuwan ba za ta taɓa iya ɗaukarsa ba, ya mata girma. daidai lokacin wayarta ta soma ringin ya karba daga hannunta ya duba amma ya gani a rubuce a jiki da hoton hats ƙato tsakiyar hatsin an rubuta true love ya ja wani numfashi ya fitar yakan ji ransa bai ɓaci ba yana duk abin da ya san zai iya gujewa faruwar hakan saboda bai iya shi ba ɗagawa ya kara a kunnensa Hane shi ɗaya rike da na husina ya janyo ta ya matse ta a ƙirjinsa. sannan ya ce hello malam ka ba mai wayar abinta aka faɗa daga ɗaya ɓangaren Mafi munin kuskuren da ina ji kaf zure a ba ku taɓa yin sa ba shine waya da matar aure, matar kuma ta Ishak. Yanayin murya shi ya tsorata ta, ƙafafuwanta hakkiyar ma suke. Ba da riƙon da ya mata ba da dole ta zauna. amma kamran shi ya soma ɓaci, ya ma aka yi waya Husna shi ta ji hannun mutumin da ya fi tsana a duk duniya. Don haka ya ce, Kai ne kai kuskuren auren yarinyar da ta jima da miƙa min zuciyarta, ba za ta taɓa son ka ba. Murmushin takaici Prince Ishak ya yi, yana jin wasu sababbin ciwuka suna buɗewa a zuciyarsa. Kai kana son ta kuwa? Ya bukata da bala'in karfin hali. Ina son ta, son da ba za ka taɓa iya mata irinsa ba. Amma da ya faɗa cikin ɓacin rai. Zan iya yadda ka shaku da ita, amma baka taɓa son ta ba. Da kana son ta da ba za ka ja ta zuwa halaka ba. Ni ba ƙaramin mutum ba ne. Akwai dalilai da dama da za su hana ni ɗaukar hukunci a kanka. Amma dai ka shi da faɗin. Malam bana son dogon surutu. Ka sake ta mana, tunda ba ta son ka ni take so. Zuciyar Prince wani ɗaci take, Ga sababbin raunukan da ke ciki suna ƙara buɗewa. A hakan ya daure. Cikin kansa yana lissafa watannin aurensu kamin ya ce, Zan sake ta idan har bata so ni ba nan da wata bakwai. Bi Eman, kar ka sake kira min mata har sai wa'adin nan ya cika. If not, wallahi kaf danginku babu mai gane kurkukun da zan kai ka. Kamin ya bashi amsa ya kashe wayar. Tura Husna ya kan gadon ɗakin, ya buɗe waya yana ƙoƙarin ciro sim ɗin. Sai lokacin ta taso. Me kake shirin yi haka? bai kula ta bai zaro sim ɗin ya karya. Gentle ka bari, kai baka san darajar so ba ne? Ta faɗa tana goge hawayen da suka zubo mata. Ko inda take bai kalla ba saboda bai san me zai iya mata ba. A yanda yake jinsa komai ma zai iya yi. Wayar ya doka da bango ta tarwatse. Ya tsaya ya dafe kanshi da hannuwansa duka biyun. Yau shine wani yake faɗa wa maganar da ransa yake so. Yau shine aka tozarta. Tozarci mafi muni. Abubuwa da yawa sun faru da rayuwarsa. Sai dai babu wanda ya taɓa darajarsa irin na yau. bai ishe ta ba, ta haɗa masa da zagi cewa bai san darajar su ba. Akan me za ka fa samun waya? Saboda me? Ka san yanda? Bata ƙarasa ba ya ɗauke ta da wani irin mari da sai da ta ga haske da wasu ƙananan taurari. Da dafe kunci tana kallonsa, komai ya tsaya mata. Murya shi a dake ya ce, Da aure na akan ki husuna, da daraja ta za ki dinga waya da ƙato cikin gidana? Ƙarƙashin iko na? Saboda baki san daraja da haƙoƙin aure ba ko? And you dare have the guts to question me. wallahi ban san tsanar da kika yi min ta kai girman haka ba tsogonnawa ta yi a wajen tana wani irin kuka ya kare mata kallo kawai yana da na sanin wannan auren tun farko ya san babu komai a cikinsa sai fitina da ƙarin matsaloli fita kawai yana doka kofar da ƙarfin gaske Tun da wasu na take wata taɓa zaton akwai ran da za ta ji kunya wani ɗan adam kwatankwacin na yau ba sai ta ji ta muzanta maganganunsa sun sosa mata rai shi yasa ta so ta naɗe ta bar kunya da hauka sammarin da ya mata bai dame ta ba don ta cancanci mata fiye da wannan hukuncin. Ta jima da sanin cewar abin da take yi ba shi da kyau, sai dai ta kasa dainawa. A kwanakin da suka wuce ta daina kiran Ammar, saboda tana jin kamar ba ta kyautawa aurenta. Sai dai shi in ya neme ta ba ta iya share shi. Ba ta san ta inda za ta fara ba. Me za ta so ma gyarawa? Laifukan zanuban da suke kanta ta ji sun danne ta lokaci ɗaya. Da sauri-sauri take mai da numfashi. Tunanin mutuwa da kwanciyar kabari ya ziyarci zuciyarta. tunanin yadda ta biya zuciyarta da yadda shaidan ya tunzura ta har ta aikata laifi mai girman nan take Astagfirullah. ta shiga jerowa tana wani irin kuka bata san da wani irin ido za ta kalli prince ishak ba balan ƙasa ya sauka baya son ya shiga ɗakinsa da ke cike da hotunan hudi ya ga abin da kaddara ta ja masa fuskar shi na cikin hannayen shi yana mai da numfashi bai taɓa zaton akwai ranar da zai ɗaga hannunsa ga mace ba sai dai kuma bai taɓa zaton abin da ya faru yau zai taba faruwa da shi ba Haka ma ciwon da yake jin zuciyarsa na yi. Ya san ya tsane ta a farko, fine, saboda yana ɗauka auren kwaɗayi ta yi da shi. Amma wannan bai isa ya sa ta hukunta shi ta wannan hanyar ba. Hasali ma yanzu abin da yake ji game da ita shi kanshi ba zai iya fassara shi ba. Bai san abin da ya kamata ya ba, jikinsa hawa na karkarwa yake. Sai da ta yi kukanta mai isar ta sannan, ko ta bata damu da ta wanke ba, ta riga da ta gama yanke wa ta hukunci, zuwa za ta yi ta bashi haƙuri. Zuwa ta yi wucewa zuwa ɓangarensa, kamar an ce ta kalli ƙasa ta hango shi ji ta zuciyarta ta sake karyewa da wani irin ido za ta kalle shi me ma za ta ce masa yana jin zuwan ta bai ɗago daga yanda yake ba saboda baya son ganin ta sam a yanzu tsugunnawa ta yi a gabansa ya buɗe fuska shi ya sauke jajayen idanuwansa a kanta ta kasa haɗa ido da shi saboda wani kwarjini da kunyarsa da ta cika mata zuciya Ƙafarsa ta zo za ta riƙe ya matsar da sauri yana faɗin don't please ki tafi kawai girgiza masa kai ta yi ta sa hannu tana goge hawayen da ya zubo mata. Cikin kuka ta ce, Dan girman Allah ka yi haƙuri, ka yafe min. Ji yake yi kamar tana goga masa gishiri a sababbin ciwukan da ya ji. Dan Allah ki kyale ni, just leave me alone. Duk da ba hayaniya yake yi ba, zuciyar shi a dake take. Ta buɗe baki za ta yi magana kenan ya sake katse ta da faɗin. Ki kyale ni laifi Laifina ne da na kasa sauki haƙoƙin da Allah ya ɗora min. Na biye wa son zuciyata. Hukunci na ne wannan. da alamun gajiya sosai a murya shi. Ga tunani ya masa yawa, shi ma ya gane kuskuren da ya aikata. Ko da baya son husuna, bai kamata dan yana gudun ƙarin matsala ya ki sauki haƙoƙin da Allah ya wajabta masa ba. Bai kamata a ce ya ki duba darajar ibada da take cikin aure ba. Shi yasa Allah ya masa wannan jarabawar, ya kuma ɗora masa wani azababban kishin husunan. Yanda Husna ta yanke wa zuciyarta duk abin da ya za ta jure ta bashi haƙuri. Za ta sake gwadawa wayar shi da ke aje kan tebul ɗin wajen ta shiga dingin. Ko kallon ta bai ba har ta tsinke. ta ƙara ɗaukar wani ruri. Ko da ya duba likitan nas ne, ya ɗaga da addu'a a bakinsa, Allah ya sa ba wata jarabawa ba ce. Karawa ya a kunne ya shiru, da ƙyar ya iya amsa sallama da daktan ya masa. Nas ya buɗe idanuwansa, sai dai bai yi magana ba. Na san za ka so ka sani. Bai ma bari ya ƙarasa ba, ya ajiye wayar ya limshe idanuwansa yana miƙa godiyarsa ga Allah maɗaukakin sarki mai ikon rayuwa da mutuwa. Ya kalli husuna. ba don ya daina jin ɓacin rai ba, ko kuma don abin da ya faru ya wuce, sai dan girman labarin da ya samu yanzu ya danne komai. Hakan ya sa ya ce mata, Nas ya buɗe idanuwansa. Fuska ta goge tana hamdala, ta miƙe murya ta can ƙasa ta ce barin ɗauko hijab. Kimi, ya tambaya yana mata wani kallo da ya sa ta jin ta tsani kanta da abin da ta yi. A raunana ta ce, Mu je wajen Nas. Ya girgiza kai sannan ya ce, Believe me, kafin ɗazu Nas ba zai so ya ganki ba. Wasu hawaye suka zubo mata, ta goge su ta ce, Ba roƙe ka karka hukunta ni ba, amma ka dubi girman Allah kar ka yi min haka, Kar ka haramta min ganin nas. Wuce ta yi zoyi saboda yadda take neman karya masa zuciya. Hannunsa ta riko tana faɗin, Allah idan baka je da ni ba ko ta katanga ne zan ba in ba a buɗe min gate ba. Ta so ta bashi dariya, ya share, ya kwace hannunsa ya ce, Fine, kar ki bata min lokaci. Kusan da gudu ta wuce ta hau sama, ya girgiza kai murmushi na kwace masa